Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Alheri Grace Abdu. Sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 22 ga watan Afrilu na shekarar 2021. wato daidai da goma ga watan ramadana na shekarar biyu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ku ji abubuwan da muke tafa da shi ga alheri da kanin labarai To Hafiz rarrabuwar kawuna kasar Chadi na kara jefa kasar cikin halin kila wakala kan shugabancin kasar bayan mutuwar da shugaban kasar Idris Deby Etno. Babban lauyan gwamnatin Amurka, Mary Garland, ya sanar jiya laraba cewa ma'aikatar shari'a ta Amurka ta kaddamar da binciken kare hakkin adama kan rundunar 'yan sandan birnin Minneapolis kwana ɗaya bayan da masu taimakawa alkali yanke hukunci suka samu tsohon jami'in ɗan sanda Derek Chauvin da laifin kashe George Floyd. Wata babbar jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za a ɗauki watanni kafin a san ainihin tsananin cin zarafin mata da ƙananan yara da aka yi a yankin Tigray na ƙasar Ethiopia yayin da ake ƙara samun rahotannin yi wa mata fyaɗe. Kanin labaran kenan A cikin shirin namu ne za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana marigayi shugaban kasar Chad Idris Deby a matsayin gwarzo kuma jarumi. Amma wannan rashi ba na kasar Chad ne kawai ba. Dukkan kasashe da suke makwabtaka da tafkin Chad sun yi gagarumar asara ta gwarzo shugaba nagartacce. A jihar Kaduna kuma bayan sace ɗaliban jami'ar Greenfield masu sharhi kan al'amuran yau da kullum sun fara tsokaci kan halin da tsaro yake ciki a yankin arewacin Najeriya. To wannan wani abu ne da yake faruwa sakamakon rashin tsayuwa da kuma rashin samun haɗaka tsakanin shugabannin hukumomin gwamnati ina nufin gwamnoni da shugabannin tsaro. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdi ke gabatarwa. bayan nan kuma za mu kawo muku karatun alkur'ani daga bakin yara manyan gobe albarkacin watan ramadan amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Rarrabuwar kawuna a ƙasar Chadi na ƙara jefa ƙasar cikin halin ƙila wakala kan shugabancin ƙasar bayan mutuwar da shugaban ƙasar Idris Deby Itno. jiya laraba majalisar mulkin rikon kwarya ta soji ta sanar da dan debi muhammad kaka idris debi etno dan shekaru 37 a matsayin shugaban kasa na wucin gadi kwana ɗaya bayan da rundunar sojin ta sanar da mutuwar mahaifinsa dan shekaru 68 sakamakon raunuka da ya ji a ƙarshen mako lokacin da ya ziyarci da karun da ke bakin daga a wani bayani da aka kafa a dandalin yanar gizo na fadar shugaban ƙasa jiya laraba david karamin ya ce burin majalisar shine ta maido da mulkin farin hula kuma ta gudanar da zaɓe cikin watanni goma sha takwas a halin da ake ciki kuma an fara samun baraka tsakanin shugabannin rundunar sojin ƙasar chadi bisa ga bayanin janar idris muhammad abdulrahman dikko a wata hira da murya amurka dikko ya ce yana wakiltar rundunar soji ta national republican kuma ya ce kungiyarsa ta yi kira ga majalisar sojin ta sake tunani ta zauna da wakilan al'umma da kungiyoyin kodago da kuma waɗanda suka hada da dukkan kungiyoyi da ke wakiltar al'ummar ƙasar chadi domin tsaye da shawara da za ta tabbatar da gudanar da zaɓe mai sahihanci da kuma ba kowa dama babban lauyan gwamnatin amurka mary Garland ya sanar jiya laraba cewa ma'aikatar shari'a ta Amurka ta kaddamar da binciken kare hakkin bil'adama kan rundunar 'yan sandan birnin Minneapolis kwana ɗaya bayan da masu taimakawa alkali yanke hukunci suka samu tsohon jami'in ɗan sandan minneapolis derek chauvin da laifin kashe george floyd galland ya bayyana a ma'aikatar shari'a cewa binciken zai duba ko rundunar 'yan sandan birnin minneapolis tana saba doka yayin gudanar da ayyukanta za a kuma bincike yadda rundunar ke amfani da ƙarfi kan masu zanga-zanga da ko yadda take gudanar da aikinta kan waɗanda suke da lalura dangin gaula-gaula ya saba wa dokar gwamnatin tarayya. sanarwar ta sauya inda ma'aikatar shari'a take ba da fifiko karkashin shugabancin joe biden kuma gwamnatinsa ta kudura aniyar amfani da bincike kan yadda ake gudanar da aiki wajen shawo kan keta hakkin bil'adama da kuma waɗansu aikata ba daidai ba a rundunonin 'yan sanda an rika gudanar da irin wannan bincike karkashin gwamnatin obama amma daga baya aka yi watsi da shi karkacin shugaba Donald Trump. A halin da ake ciki kuma matasa sun ce samun tsohon jami'in ɗan sandan birnin Minneapolis Derek Chauvin da laifin kashe George Floyd ba a amurke bakin fata wani ci gaba ne da zai kai ga adalci yayin da kafafen sadarwa ke taimakawa wajen dakile cin zarafi da 'yan sanda ke yi. A hirarta da murya Amurka, Shelby Adams, wata ɗaliba a jami'ar George Mason, ta ce babu shakka kafofin sada zumunta na yanar gizo sun taka gagara rawa a hukuncin da aka yanke da aka sami shovin da laifi ta ce idan babu hotunan bidiyo irin waɗannan ayyuka za su rika faruwa ba wanda ya sani ta ce hoton bidiyo yana haska fitila kan yadda ake nuna wariya da kuma rashin daidaito a fannin shari'a da mutane da dama ba su sani ba a lokutan baya. To madalla an jima kaɗan alheri za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Ga dukkan alamu kungiyar kasashen yammacin Afirka ECOWAS za ta shiga Chadi domin samar da zaman lafiya don halin zaman ɗarɗar da ƙasar ke ciki ya taɓarɓare. Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin Najeriya ya yi wa wakilin Abuja Umar Faruku Musa ƙarin bayani. Chadi dai ta yi rashi na jarumin shugaba, amma wani rashi ba na ƙasar Chadi ne kawai ba. dukkan kasashe da suke makwabtaka da tafkin chadi sun yi gagarumar asara ta gwarzo shugaba nagartacce wanda yake da kishi da kuma kokari da damuwa akan dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali ga dukkan al'umma sabili da haka ne shugaban muhammadu buhari ya ba da sakon ta'aziyya wanda ya nuna takaici ya nuna alhininsa akan cewa wannan rashi Allah ne ya kawo shi kuma ba abin da zamu mu yi a kai amma lallai ana ganin rashin Idris Davis zai bar wani gagarumin gibi wajen wannan yaki da ake yi da ta'addanci da Boko Haram sai dai Allah ya sauke. A matsayin shugaba Buhari na mai faɗa a je a kungiyar Afirka ta yamma da ma tare da Afirka baki ɗaya. Wani mataki kake gani ko me ya kamata a yi domin kada mutuwar idris debi ta kawo fitina da tashin hankali a chadi wanda zai iya bazuwa zuwa waɗansu yankuna na wannan yankin to na farko dai ƙasa ce wadda take nuna ta ba da kyakkyawan misali ga makota wajen kare mutuncin kan ƙasar su a da kansu kuma a dalilin nasarorinsu na cikin gida shi yasa har suke ba da gudunmawa wajen wannan gagarumin haɗin kai da aka samu na ƙasashe da ke da da tafkin da goma ta lokacin maimakon afirka inda ake fama da 'yan ta'adda wannan yanki na sahel da ƙasashen sahara saboda haka fatanmu shine al'ummar chadi su za su yi kansu alƙalanci na farko su tabbatar cewa irin daraja da kima da ƙasar su take da ita a tafkin cadi a yammacin afirka da lokacin afirka ga baki ɗaya wannan bai rushe ba muna fata kuma allah zai sa su sama da kai amma kana ganin ƙungiyar afirka ta yamma za ta iya shiga ta kawo daidaituwa idan matsalar ta ci gaba da taɓarɓarewa kamar yadda aka yi yunkuri a ƙasar mali a dama su kan ƙungiyar yammacin afirka ai zaman da ake da juna kenan ba yadda za a yi wato sauran kasashe goma sha biyar dana su sa ido su ga barna ko fitina ta samu ɗaya cikin su kuma wannan an nuna ba wai a mali kawai ba a liberia sierra leone su gambia duk inda fitina ta tashi mara da gaba ɗaya ake haɗa kai kuma a yi faɗi tare a tashi tare saboda haka muna fata cewa wannan sabon hali da ya samu a cadi ba zai taɓarɓare wadda zai kawo har sai makota sun sa baki a ciki ba. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin Najeriya a hirarsu da wakilin Umar Faruku Musa Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga alheri ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Wata babbar jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za a ɗauki watanni kafin a san ainihin tsananin cin zarafin mata da ƙananan yara da ake yi a yankin Tigray na ƙasar Ethiopia yayin da ake ƙara samun rahotannin yi wa mata fyaɗe. wakiliyar majalisar ɗinkin duniya kan cin zarafi ta fuska jima'i pramila patin ta bayyana yayin wata tattaunawa kan batun tigray a sashen nazarin harkokin mata na jami'ar georgetown cewa shaidu waɗanda ake cin zarafinsu sun nuna irin yadda aka ci mutuncin mata yayin tashin hankalin da aka yi majalisar ɗinkin duniya ta ce galibin rahotannin fyaɗen da aka bayar maza ne masu sa kaki suka aikata da ya shafi dakarun tsaron ƙasar ethiopia da jami'an tsaron eritrea da dakarun amhara da kuma waɗansu ƙungiyoyi masu ɗaukar makamai ko kuma 'yan bindiga suka aikata fatan ta yi kira da a gudanar da binciken haɗin gwiwa tsakanin hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya da hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasar ethiopia da gwamnati ke ɗaukar nauyi. Daga ƙarshe majami'ar ɗarikar Katolika a duk faɗin ƙasar Haiti sun rufe ƙofofinsu na tsawon kwanaki uku domin neman a saki firistoci biyar da sista sista biyu da kuma waɗansu mutane biyu da aka yi garkuwa da su sama da mako guda da ya shige. Wannan na faruwa ne yayin da ake fuskantar ƙarin tashin hankali da gwamnati ke ƙoƙarin daƙilewa. Jami'an ɗarikar Katolika sun kuma shirya addu'o'i na musamman domin waɗanda aka yi garkuwa da su. Akalla biyu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su Faransawa ne. Ɗaruruwan mutane suka taru jiya Laraba a majami'ar St. da ke Fashionville domin addu'o'i da kuma nuna ɓacin ransu. Garkuwa da firistoci da sista-sista da kuma waɗansu dangin ɗaya daga cikin firistocin uku na ɗaya daga cikin garkuwa da mutane na baya-bayan na a Haiti da suka ba da mamaki. A gaida Alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwana guda da sake sace ɗalibai a jihar Kaduna. Gwamnatin jihar ta ce har yanzu ba wani labari game da adadin ɗaliban da aka sace ko kuma inda aka ɓoye su. a daren talata ne dai wasu 'yan bindiga suka shiga jami'ar greenfield da ke jihar inda suka kashe wani ma'aikacin jami'ar sannan suka sace ɗalibai da dama sai dai kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samuel arwam ya ce da wakilin isa lawal ikar cewa jami'an tsaro sun dukufa wajen ceto ɗaliban da aka tafi da su. A daren talata shine wani abin ya auku kuma daga muka samu wani labarin nan take jami'an tsaro suka shiga wannan makarantar daga bisani kuma su 'yan bindigan suka arci da wasu ɗalibai wadda zuwa yanzu da muke wannan maganan ba mu san takamammen yawan ɗaliban ba amma dai sun kashe ma'aikaci ɗaya na wannan makarantar makarantar sannan kuma akwai mutum ɗaya wadda aka raunata a shi raguwan ɗaliban kuma a jami'an tsaro suka ɗau ko su ganin irin yanayi na makarantar a ajiya muna son mu sanar ma al'umma da cewa jami'an tsaro sojoji da 'yan sanda da kuma 'yan sandan ciki suna nan suna ayyuka na musamman wadda ba za mu iya magana a kansu ba to ko me ke kara kawo hauhawar hare-hare na 'yan bindiga a makarantun jihar kaduna tambayar da na yi wa mai sharhi akan al'amuran yau da kullun Dr yahuza ahmad getsa kenan to wannan wani abu ne da yake faruwa sakamakon rashin tsayuwa da kuma rashin samun haɗaka tsakanin shugabannin hukumomin gwamnati na nufin gwamnoni da shugabannin tsaro saboda a bayyane take cewar sojoji na aiki daban eh, gwamnan kaduna na aiki daban na naija na aiki daban na sokoto na aiki daban na katsina na aiki daban babu haɗaka babu haɗin gwiwa sannan sojoji da 'yan sanda da jami'an tsaro na farin kaya da sauransu kowa yana aikin shi daban sai an samu haɗaka kuma sai an shigar da al'umma a cikin yadda za a yi maganin matsalolin nan da suke faruwa in matuƙar ba a koma akan eh, haɗaka da shigar da abin da ake cewa community policing a aikace ba a labari na takarda ba to ba za a taɓa samun mafita ba kuma za a ci gaba da sata yara da kuma yin wasu abubuwa wanda suka fi ƙarfin haka ma nan gaba ita dai gwamnatin jihar kaduna ta ce tana iyaka kokarin ta wajen ganin ta dakile matsalar tsaro in ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samuel aruwan abin da muke son a gane duk wani abu wadda ya kamata a yi daga bangaren gwamnatin jihar kaduna da kuma jami'an tsaro ana yi a halin yanzu wannan harin sace ɗaliban jami'a mai zaman kanta a jihar kaduna dai na zuwa ne a daidai lokacin da iyayen ɗaliban kwalejin gandun daji da ke mando ke ci gaba da kokawa game da dadewar 'ya'yan sanda 'yan bindiga suka sace tun a kwanakin baya isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal ikara da wannan rahoton, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta BOA Africa akan mita 200.5 Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. na haka za ta faru a gidana ba amma tun da Allah ya kadartar da shi na yi bakin ciki kuma ita wadda ta rasu ina roƙo Allah ta subhanahu wa allah ya gafarta mata ita kuma wadda ta sanadiyan barin ta duniya in shirye ce Allah shirye da in magana da ita an tambaye ta ta faɗa meye ne gaskiyar maganan ita kishiyar nan ta taɓa ta ko waye ya fara taɓa wani ta yi shuru abin da ya sa na ya faɗa da ita ta mun kunu ne sai ta ban kunu na da yi biyu da na da yi biyu na ba yara daga nan ita ta taso ta ce don me na ba yara kunu ta taso da faɗa ta kama zage-zage haka dai ta kama zage-zagen uwana da ubana ce mata mm, wance ba na son haka to daga nan dai ne kuma na ɗan tashi da ɗan zuciya na mare ta so biyu. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Alkaluma na nuni da cewa an samu karuwar cin zarafin al'umma da kuma tashin hankali tsakanin iyali a cikin shekara guda da ta shige da aka fuskanci barkewa annobar corona da ta tilasta takaita zirga-zirga da kuma sauya yadda aka saba rayuwar yau da kullum. Wannan lamari ya shafi dangantaka tsakanin iyaye da 'ya'yansu da kuma ma'aurata da ya kai ga rasa rayuka. A yau, shirin domin iyali zai fara haska fitila kan lamarin da ya auku a baya-bayan na a jihar Niger Najeriya da ya kai ga asarar rayukan mata biyu a gidajen aure daban-daban. Ga Mustapha Nasiru ba tsari da inda aka kwana dangane da matar da ta kashe kishiyarsa Sabili da kishi da kuma magidancin da ya kashe matarsa bayan wata rashin jituwa. A yanzu haka dai wata kotun majistare mai daraja ta ɗaya a jihar Niger da ke arewacin Najeriya ta tura matan nan mai suna Amina Aliyu zuwa gidan kaso saboda zargin ta kashe kishiyarta mai suna Fatima Ibrahim da suke zaune a birnin Mina. alkalin kotun mai shari'a Nasiru Ma'azu ya tura Amina Aliyu yar kimanin shekaru 24 tare da wasu mata guda uku da ake zargin sun taimaka mata wajen aikata laifin. har ya zuwa lokacin da ita wannan kotu ta majistare za ta samu shawarwari daga ma'aikatar shari'a ta jihar Niger akan wannan matsala. Tun a cikin makon jiya ne dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta kama Amina Aliyu bisa zargin ta rafka ma kishiyarta ta ɓarya har ta mutu. da kuma ƙoƙarin ƙona kishiyar Fatima Ibrahim ta hanyar banka wa ɗakin ta wuta tare da gudunmuwar waɗannan mata guda uku. Aliyu Abdullahi Daye shine mijin waɗannan mata guda biyu ga abin da ya shaida mun a lokacin da al'amarin ya faru. Ban taɓa tunanin haka za ta faru a gidana ba. Hmm. Amma tun Allah ya ƙadartar da shi na yi baƙin ciki. kuma ita wadda ta rasu ina roƙo Allah ta subhanahu wata allah ya gafarta mata amin ita kuma wadda ta sanadiyan barin ta duniya in shirye ce Allah shirye da wato kai ma dai kana zargin ita uwar gidanka da yin wannan aiki kenan ba zargi ba ne ta aikata saboda jiya mun kai an kai sojan hukumar yan sanda an wata da ke bin ita uwar gida mm. ta ce cewa lallai su suka buge ta da muciya amma ga bugun ya kai da hada mutuwa tun daga buguna a gehen ce kai da goshi to bugun ya kai daga mutuwa mutuwa kuma bayan ta mutu suka kokarin sa mata wuta hmm. Allah ta kaita wutar ta ki tashi idan da wutar ta tashi sai sai amfani da wannan wutar ce gidan a gobara hmm. to duka dai Allah ya taka a yanzu kai mine ne matsayinka akan lamarin nan ina roƙo ga ita hukumar 'yan sanda da sauran jami'an tsaro da suka ci gaba da bincike akan wannan al'amari. Hmm. domin dama wani al'amari mai kama da wannan ya taɓa faruwa a gidana 2018 November 28. yara na ba na gari ina Legas ta shiga ɗaki a dai zargi da ya bayar ta sa masu wuta sai ihu aka zo aka kashe. to wannan rasuwan da yara nan suka ban taba tunanin cewa ita bace ba amma wannan abin da ya faru bayan ka kashe mutum kuma ka kokarin sa mashi wuta shi ne zargin shiga cewa a baya ma ita ta kashe ma waɗannan yara na guda biyu ke zargin haka. To shugabar hukumar kare haƙƙin mata da yara a jihar Niger barista Maryam Kolo ta je kotun a lokacin da 'yan sanda suka gurfanar da Amina Aliyu a gaban kotun majistaran ga kuma abin da ta bayyana. ba mu ji daɗin magana nan ba ko kaɗan ko kaɗan ko kaɗan amma ita wannan mata ita wadda ta aikata wannan kisa eh, kin ganta lokacin da aka je kotu a wane ne kika ganta kina ga kamar akwai alamu na wani motsuwa ko taɓin hankali tare da ita a lokacin da muka je kotu da aka fito da ita a cikin hijabinta gaskiya ban gan kaman ni dai ban gan hawaye sun zubo daga cikin idanunta ba ta dai rufe fuskanta sai can an kuma kotu ta bata umarni ta bude fuskanta ta bude ni ban gan hawaye ba so ka gani hawaye na cikin abu daya tunda kai ba za ka iya ka shiga zuciyar mutum ba ko da yana ƙarya zai inye hawaye zai iya karya zuciyanka eh ya kawo maka tausayi amma ko kwaya daya ni dai ban gani a idon ta ba so ni ban gan cewa akwai alaman cewa ta yi na'am da abin da ta yi ba nadama da shi ba hmm. ko kaɗan ba wani nadama a wajen nan hmm. to amma eh, kin yi magana da ita kin samu kin magana da ita a kwarai kwarai in magana da ita an tambaye ta ta faɗa meye ne gaskiyar magana ita kishiyar nan ta taɓa ta ko waye ya fara taɓa wani ta yi shuru ita an ce to ke ce kenan kika fara taɓa ta ta yi shuru to ka san ko shuru ma an sani wato dai tambayoyin da kuka yi mata babu bayanin da taimako bayanin kawai da za ta ta yi tana ta yin bayani kafin ranar abin da ya faru tsakanin ita da mijinta da ita kishiyar amma ainihin bayani ko shine me ya faru ranar da kika daga kafanki na guda ɗaya kika fara zuwa ɗakin ita kishir me ke kuma zuciyanki da kika je wajen na tambaye ta yi faɗa da ke ta ce a'a to me ya faru ta yi shiru to in ba a tone ka ba hmm. that means kafin ka je wajen nan kan riga ka niyan wani abu amma kagan duk wannan kotu za ta tace shi mana in Allah ya yarda a halin da ake ciki kuma rundunar 'yan sandan jihar Niger ta nuna wa manema labarai wani matashi ɗan kimanin shekaru ashirin a duniya mai suna lawali ɗanladi daga ƙauyen yakila a ƙaramar hukumar rafi da ake zargin ya kashe matarsa a lokacin da wata rigima ta kaure a tsakaninsu saboda kunun da matar ta dama kamar yadda matashin ya yi ƙarin bayani abin da ya sa na ya hada da ita ta mun kunu ne sai ta ban kunu na shalu da yi biyu da na shalu da yi biyu na ba yara kunu daga nan ita ta taso ta ce don me na ba yara kunu in ce wato wancan ni ba na son haka ya yaran ga na ga kamar yara na ne dole ba su kunu na ba yara kunu ita ta taso da hada ta kama zage-zage haka dai ta kama zage-zagen uwana da ubana ce mata mm, wance ba na son haka to daga nan dai ne kuma na dan tashi da dan zuciya na mareta sau biyu na tashi na butta na wuce aiki ina cikin aiki baban nawa ya zo ya ce kai ne an ce kai faɗa da matanka waɗanda kai da matanka an ce wai shi ne sanadiyan rasuwanta wannan ba jikin son ra'ayina ba ne a yanda na san haka zai faru da ni da ban haka an taɓa yin wannan aikin ba Kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya ce da zaran sun kammala bincike za su gurfanar da shi a gaban kotu domin fuskantar hukunci. Eh, wani mutum yadda ya daki matarsa kuma ya yi sanadiyar rasuwanta annan mutum ya kawo mana shi mun kuma mun fara bincika kansa kuma shi ma tabbatar mana cewa lallai haka abun ya kasance kuma rashin jituwa ne sanadiyar kunun da ta yi masa cewa ta yi masa kunu ta kawo ya sha ya rage ya ba wa yara ne matan ta zo ta haushi da fada zage-zage da abin da ya gama harshen jituwa har ya aikata abin da ya aikata shi irin wannan yakan sa wadda duk yake da niyya ya irin wannan laifi ya ji tsoron aikatawa domin ya ga hukuncin da aka yi wa mai irin wannan laifi. Ita ma dai shugabar hukumar kare haƙƙin mata da yaran a jihar Niger barista Maryam Kolo ta ce za su sanya idanu akan wannan shari'a domin tabbatar da ganin an yi hukuncin da ya dace. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin jin abin da yake kai ma'aurata cin zarafin abokan zamansu da kuma matakan da za a iya ɗauka na shawo kan irin wannan matsala. Kafin nan a madadin wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin. da kuma Chibahiro Diodone da daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To madalla a gaida alheri Grace Abdu, kafin mu je ga shirinmu na karshe ga karatun Alkur'ani mai girma. daga bakin yara manyan gobe. Rana mai mulatu bintu da ƙasar kamar zan biya suratul Ahqaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أسرة جئتوني بكتاب من قبل هذا أو اصوات من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بإبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ما دلّا yanzu kuma sai labarai a takaice. To Hafiz rarrabuwar kawuna ƙasar Chadi na ƙara jefa ƙasar cikin halin kila wakala kan shugabancin ƙasar bayan mutuwar da shugaban ƙasar Idris Deby Etno. Babban lauyan gwamnatin Amurka Mary Garland ya sanar jiya laraba cewa ma'aikatar shari'a ta Amurka ta kaddamar da binciken kare hakkin bil'adama kan rundunar 'yan sandan birnin Minneapolis kwana ɗaya bayan da masu taimakawa alkali yanke hukunci suka samu tsohon jami'in ɗan sanda Derek Chauvin da laifin kashe George Floyd. Wata babbar jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za a ɗauki watanni kafin a san ainihin tsananin cin zarafin mata da ƙananan yara da aka yi a yankin Tigray na ƙasar Ethiopia yayin da ake ƙara samun rahotannin yi wa mata fyaɗe. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya niger kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin kafin mi sallama muna mika sakon ta'aziyya ga Malam Baba Iyali da mahaifiyarsa Malama Aishatu Imam Aliyu wacce aka fi sani da Suri bisa rasuwar mahaifinsa Malam Hammajo Liman. Allah ya ji kansa da rahma mu kuma ya sa mu cika da imani amin. Yanzu a madadin alheri Grace Abdi da ta ni gabatarwa sai kuma Chibahiro ne da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.